Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan beno Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a yau Alhamis da karshe a watan Yuni shekara ta 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaƙi da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma kin jinin su. Firaministan Indiya ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan Indiya daga yankin Kashmir da ake takaddama a kai yau Alhamis. wata kotu a indonesia ta daura wani malamin addinin islamu mai suna riziki shihab na tsawon shekaru hudu saboda yada labaran karya a wani faifan bidiyo yana cewa shi lafiyarsa kalau duk da an gwada shi yana dauke da cutar covid-19 kanan labaran kenan Hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya ta gayyaci limamin addinin Musulunci Dr. Ahmed Gumi zuwa ofishinta da ke Kaduna. Ko menene dalili? Mun dawo bayan ba a abin da aka bada shawara ba kuma sai aka ci gaba da wulakanta ma'aikata ana ba su takardan rigitar da su kan cewa sun shiga yajin aiki. Tana ƙasa tana dabo dangane da rikicin da ke tsakanin gwamnatin jihar Kaduna da kungiyar kwadago bayan da kungiyar ta zargin gwamnatin da saba yarjejeniyar da aka cimma. A dalilin da su nigerian army suka yi a wannan dalilin ya saka su hukumar dss na kasa suka gayyaci malam a nan ofishin na kaduna sai kuma shirin lafiya uwa jiki da hawa umar ke gabatarwa wanda a yau ya mai da hankali kan cututtukan da ke sa makanta za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga Muhammad Hafiz Baballe da halin da duniyar ta waye gari. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaƙi da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma jinin su Wani kokari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. Da yake jawabi a yau Alhamis ɗin nan a bakin tunawa da Yahudawan da aka kashe na Turai a Balin. Blinken ya ce masu musanta kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa da kalaman nuna wariya ga Yahudawa suna tafiya kafaɗa da kafaɗa tare da kalaman nuna wariyar launin fata da sauran nau'ukan nuna wariya kuma ya zama wani kirari ne da yake neman wargatsa mu Blinken ya ce wannan dalilin ya sa dole mu nemo sabbin hanyoyin farfaɗo da tarihin kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa ba wai kawai don sanin abin da ya faru a baya ba amma don ya zamar mana fitila a yanzu da kuma tsara makomar mu Blinken da shida sakataren harkokin wajen Jamus Hiko Mas sarar taɓa hannu kan wasu takardu na haɗin gwiwa tunda sanyin safiyar yau Alhamis. Blinken da Firayim Ministan Rukon kwarya na ƙasar Libya Abdulhamid da Baiba sun yi wata tattaunawa a balin kan babban taron ƙasa da ƙasa da ya mai da hankali kan taimakawa gwamnatin Rukon kwarya ta Libya zuwa dawwammamiyar gwamnati. Firaministan Indiya ya shirya gudanar da wani taro mai matukar muhimmanci tare da 'yan siyasa masu goyon bayan india daga yankin Kashmir da ake takaddama yau Alhamis a karan farko tun lokacin da New Delhi ta janye kware-kware 'yancin gashin kai na yankin yayin da ta ɗaure da dama daga cikinsu a gidan yari. Masana sun ce taron na da nufin kawar da yawan suka a cikin gida da kuma kasashen waje bayan da gwamnatin Prime Minister Narendra Modi a watan Agustan 2019 ta rage matsayin yankin wanda ta raba shi zuwa yankuna biyu na tarayya Ladakh da Jammu Kashmir da cire kariya da aka gada kan filaye da ayyuka ga jama'ar yankin. Tun daga wancan lokaci hukumomin India suka kakaba wasu sauye-sauye na gudanar da mulki ta hanyar sabbin dokoki galibi waɗanda ofisoshin gwamnati ke tsara su wanda ya haifar da fushi ga mazauna yayin da wasu mutane suke kwatanta matakin zuwa farkon lokacin mulkin mallaka. Modi ya sha yin kiraye-kiraye na canje-canje da suka wuce wa'adinsu domin samar da ci gaban tattalin arziki da hada Kashmir da Indiya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis din wata kotu a kasar Indonesia ta daura wani malamin addinin Islama mai suna Rizki Shihab na tsawon shekaru hudu saboda yada labaran karya a wani faifan bidiyo yana cewa shi lafiyar sakalau duk da an gwada shi yana dauke da cutar covid-19 hukuncin yana zuwa ne bayan ɗaurin watanni takwas da aka yi wa riziki a watan da ya gabata jagoran kungiyar da aka haramta ta islamic defenders front saboda karya dokokin coronavirus kan wasu taruka da dama ciki har da daurin auren yarsa wanda dubban mutane suka halarta masu gabatar da kara sun yi kira da a yanke masa hukuncin shekaru shida a shari'ar ta baya-bayan nan bayan da aka tuhume shi kan bidiyon da aka wallafa ta kafar youtube a tashar asibitin da ake masa jinyar coronavirus a shari'ar da aka watsa ta yanar gizo alkali kwadwanto ya ce an kama riski da laifi na sanar da bayanan karya da kuma haifar da rudani ga jama'a da gangan. To an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu faro takon da batun harkokin tsaro a Najeriya da ya sa shugaba Muhammadu Buhari ganawa da gwamnonin jam'iyyar APC a yau a fada shugaban ƙasa ta Aso Rock. Bayan ganawar gwamnan jihar Yobe mai malaboni wanda shine shugaban jami'ar apc na riko ya yi karin haske kan zama a hirarsa da wakilinmu umar faruk musa gaba muhammadu buhari ya damu akan harkan tsaro kuma dukkan yadda za a samu a magance shi yana ba da guduma daidai gurgudo idan ka duba ba gwamnatin da ta kashe kuɗi akan harkan tsaro kamar gwamnatin shugaban ƙasa mamadu buhari a tsawon shekaru shida nan da ya kan kuma duka gwamnonin su sun da wannan ta saboda haka kuma shi kofansa a buɗe yake duk wani gwamna da yake da wani matsala akan harkar tsaro a jiharsa zai zo da irin nashi matsala da kuma abin da ke gani idan aka yi za a samu sauki to wannan shine abin da ake tattaunawa kuma kamar yadda ka sani ba za a tsaya ba sai an ga cewar an magance abin da ya shafi dukkan kowane irin matsala ne daga boko haram ko kuma abin da ya shafi bandit ko kuma kidnapping domin dukan wannan abubuwa ne da kowane yanki suna da irin nasu matsala da suke fama da shi kuma alhamdulillah dai ana ganin nasarar abin da ake yi kuma za a ci gaba da yi domin su jami'an tsaro su ma ka sani kullum akai akai suna zuwa su gane da shi shugaban kasa su nuna masa irin halin da ake ciki da matakin da suke dauka saboda shi ma ya san abin da ake yi kuma yana ba su umarni a dukkan abin da ya kamata a yi. Mai Malaboni, gwamnan jihar Yobe, shugaban jam'iyyar APC na riko, a hirarsa da wakilinmu Umar Faruk Musa. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da ƙarin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. Cibiyar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC ta faɗa jiya Laraba cewa akwai yiwuwar alaka tsakanin allurar rigakafin covid-19 biyu kuma ciwon zuciya tsakanin yara maza da samari hukumar lafiya ta gwamnatin tarayya amurka ta ce sama da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda suka karbi ko dai allurar rigakafin pfizer ko madana sun kamu da cutar ciwon zuciya ko kuma kumburin zuciya an fi samun wannan yanayi kan maza fiye da mata kuma an same shi da yawa bayan karɓar allurar rigakafin ta biyu fiye daga waɗanda suka karɓi ta farko Hukumar CDC ta ce illolin waɗanda suka hada da gajiya da ciwon kirji sun kasance masu sauki kuma galibin waɗanda suka kamu da cutar sun warke. Shugaban Amurka Joe Biden ya lashe takobin rage tashin hankali da ake da bindiga, kamar yadda ya gargaɗi al'ummar ƙasar a lokacin da ake shiga cikin yanayin bazara da kuma samun ƙaruwar kashe-kashe za fito na fito da miyagun da ke aika-aika da kuma abubuwa masu haɗari a cikin al'ummominmu da ma kasarmu in ji shi a cikin jawabin da ya a fadar white house wanda ke nuna cikakken shirin gwamnati biden ya sha alwashin ba sani ba sabo ga dillalan bindigogi da waɗanda ke safarar makamai daga wannan birni zuwa wancan ya ce za mu tabbatar ba za ku iya sayar da mutuwa da hargitsi a tunaninmu ba Gwamnatin Biden za ta amince da bayar da dala biliyan 350 don taimakawa ayyukan 'yan sanda a yankunan da tashin hankali ke karuwa. Shugaban ya kuma ce ya kamata a rufe duk wata mummunar kafa saboda a ta bakinsa akwai mutane da yawa a yau da suke iya sayan bindiga amma ba su cancanci sayan bindiga ba. gaida Muhammad Hafiz Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington. DC za ku iya aiko mana saƙo kai tsaye a ko da yaushe ta lambar mu biyu sifili biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyu kada a manta a fara da sa alamar karawa da ɗaya kafin buga wannan lambar wayar. hukumar tsaron farin kaya ta dss ta gayyaci babban malamin addinin musulunci nan da ke kaduna sheikh dr ahmed gumi zuwa ofishinta biyo bayan sanarwar da ta zama sa'insa tsakanin shehun malamin da runduna sojin najeriya wakilin hassan maina kaina na dauke da karin bayani a dalilin duk irin wannan statement da su nigerian army suka yi a wannan dalilin ya saka su hukuman dss wato na kasa suka gayyaci mamalan a nan ofishin na kaduna wanda sun ce mishi suna so su gana da shi to muna kyauta zaton cewa watakila su din ma ba su tsaya sun ji ainihin abin da malam ya faɗa ba kafin har aka yi sauri aka yi wannan abu malam tukur mamu mai magana da yawun babban malamin addinin musulunci nan da ke kaduna sheikh dr ahmad gumi ke mun karin bayani bisa gayyatar da hukumar jami'an tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS suka yi wa babban malamin biyo bayan zantawa da ya yi da wani gidan talabijin mai zaman kansa. Al'amarin kuma da haddasa cece ce tsakanin malamin da rundunar sojojin Najeriya. Rundunar sojan Najeriya ta ce Sheikh Dr. Amar Gumi ya zargi jami'anta da haɗa baki da 'yan ta'adda. Wata sanarwa da kakakin sojojin Najeriya Brigadier General Onyema Nwachukwu ya sanya wa hannu. ta ce zargin da shehin malam ya yi wa sojojin fa babbar magana ce domin ba wai kawai abin bakin ciki ba ne amma wannan wani yunkuri ne na shafawa dakarun bakin fenti ba tare da la'akari da yadda suke sadaukar da rayuwarsu ba wurin samar da zaman lafiya a Najeriya. General Nwachukwu ya ce waɗannan sojoji fa da ake zargi su ne suka sai da ransu wurin ceto ɗaliban yawuri. Rundunar sojojin Najeriya ta ce yayin da ba za ta taɓa ba da uzuri ga bara gurbin da ke cikinta ba. ta ce dole fa a fayyace karara ba ta taɓa yarda da duk wani zagon ƙasa ko haɗa baki ko ma taimakawa abokan gaba daga kowane jami'inta. A saboda haka rundunar sojan Najeriya ta ce yayin da take marabalale da duk wani suka mai ma'ana a hannu ɗaya kuma ba za ta taba amincewa da duk wani kalaman da za su karfafa 'yan ta'adda ba sai dai a martanin da ya mayar a sheik dr ahmad gumi ya nesanta kansa da yi wa tsaron ƙasa zagon ƙasa malam tukur mamu shine mai magana da yawun dr ahmad gumi wato abubuwan da ya fito jiya abun takaici ne mamakin da ya bamu shine su a rise tv duk wanda ya saurari interview ɗinsu da shi sheik gumi zai tabbatar maka da cewa babu inda sheik gumi ya yi wannan ikirari a kan sojoji dukansu gaba daya abin da ya faɗa abu ne wanda kusan kowa ya sha faɗa abin da ya faɗa abu ne wanda su kansu a cikin statement din nasu ma sun faɗa akan cewa sun sani dole a cikin su ba za a rasa gurbatattun mutane sun faɗa su kansu to kuma abin da shagumin ya faɗa kenan Nigerian Army sun nuna ma aikin ma da suke ba su sani ba kaga ya tabbatar da cewa watakila shi wannan wanda eh, ya bada wannan sanarwar wanda kasan kwanan nan aka naɗa shi ko bai san aikin shi ba to shi yasa a takaice shi shek Dr. Ahmad Mahmud Gumi ya buƙaci su wannan hukuma na gidan TV na Arise TV da suka yi mis representant din shi da kuma su Nigerian Army da ba su yi bincike akan ainihin abin da ya faɗa ba suka je suka yada wannan uh, a press statement din nasu su yi retracting wannan statement din nasu duka gaba daya sannan kuma su ba shi apology kuma in ba yi haka ba ina tabbatar maka za mu ɗauki mataki a hukumance. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Malam Hassan, bari mu rufe taskar rahotannin namu a jihar Kaduna inda da alamu tsuguna bata kare ba tsakanin gwamnatin jihar da kuma kungiyar kwadugo game da maganar rage ma'aikatan da ya janyo zanga-zanga da yajin aiki a jihar baki daya saboda kungiyar kwadugon ta sake sanar da sabon shirin shiga yajin aiki da zanga-zanga biyo bayan gaza samun maslaha duk da sulhun da gwamnatin tarayya ta yi kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu isa lawal ikara ya haɗa mana. dama dai ministan kwadago da samar da ayyukan yi sanata chris ingige ne ya shiga tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kungiyar kwadago domin kawo ƙarshen rashin fahimtar da aka samu a baya tsakanin kungiyoyin guda biyu sai dai kuma kungiyar kwadago ta ce gwamnatin jihar kaduna ba da gaske take ba comrade ayuba magaji suleiman shine shugaban kungiyar kwadago reshen jihar kaduna kuma ya bayyana wa muryar amurka matakin da kungiyar kwadago ta kasa ta ɗauka game da wannan batu a cikin yarjejeniyar da muka yi akwai maganan cewa babu cin zarafin wani ma'aikaci don ya shiga wannan yajin aiki to mun dawo bayan ba a yi abin da aka ba da shawara ba kuma sai aka ci gaba da eh, wulakanta ma'aikata ana ba su takardan eh, firgitar da su kan cewa sun shiga yajin aiki saboda kamar akwai ma'aikatan mu nan zoma an ce do an kore su ma'aikatan kiwon lafiya an ba su takardar kwairi da su nurses din yan kungiyan kodago na university na jihar kaduna an dakatar da malamai an ba su kweri to saboda haka jiya uh, uwar kungiya ta kira taro na zartarwa na kasa aka yanke hukuncin tudawa a dawo da maganin yajin aiki da kuma yin zanga-zanga ba a jihar kaduna ba kawai wannan karan dama haka muka tsara yanzu za a yi na kasa ne sai dai gwamnatin jihar kaduna ta ce kungiya kungiyar kwadagon ce ma ta saba wa ka'idojin da aka shimfiɗa a saboda haka ma ba za ta lamunci wani sabon yajin aiki da zanga-zanga ba in ji mai magana da yawun gwamnan jihar kaduna malam ibrahim musa a ban gane ba a cika ka'idar yarjejeniyar da aka ci ma ba shin kwamiti sun kai report cewa suke yi tun da aka dawo kaduna ba su ji gwamnati ta neme su don a tattauna da kwamitin kamar yadda aka yi ka'idoji ba sannan an bibiyi ma'aikatan da aka ce kada a ɗauki mataki a kan saboda sun yi zanga-zanga to idan haka ne ma ma ɗauka haka aka yi shin ya kamata su yanke hukunci wane ne ya kafa kwamiti ɗin misali ba ministan kwadago ba ne sun kai korafi gare shi misali wato abin da nake so ka gane shi ne a ikara mutanen na sun saba karya doka a sunan suna so su bi wa ma'aikata haƙinsu. To yanzu ne matsayin gwamnatin jihar Kaduna game da wannan mataki nasu. A gwamnatance mu za mu bar su da jama'a jama'a su yi hukunci kuma duk mutumin da ya taka doka gwamnati ba za ta bar shi ba. To ko me ke sa irin wannan takaddama tsakanin kungiyar kwadago da gwamnati ta kici ta cinyewa? barista Elizabeth abubakar lauya ne mai zaman kanshi da kan yi fashin baki akan abubuwan da kan kai komo gwamnati ta yi kokari in ta tsaye da alkawari da yan kwadago ta yi kokari ta cika amma ka san jami'an najeriya su a wurin su yarjejeniyar a baki ne kawai barista wasu na cewa to wai me yasa ita kungiyar kwadagon ba ta da abin da za ta yi na daukan mataki a gwamnati sai wannan yajin aiki da zanga-zanga ai a labor and industrial law akwai matakai zanga-zanga shine na karshe saboda mahukuntan najeriya ma abin da suka fi sani tsakaninsu da kwadago shine zanga-zanga. Tuni dai wannan sanarwa ta yajin aiki da zanga-zanga da kungiyar kwadagon ta fitar ta jefa al'ummar jihar Kaduna cikin tunani musamman ganin irin halin da 'yan jihar Kaduna suka shiga a irin zanga-zangar da aka yi a baya. yanzu kuma abin tsayawa a gani shine yadda za ta kwaranye tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kuma kungiyar kwadagon da ke shirin ɗaukar wannan mataki isa lawal ikara murar amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida na Ikara, wannan shiri na zuwa muku ne kai tsaye daga birnin Washington DC kan mitoci 19,39,49 sittin da kuma kilo talata a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga hawa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan makanta ko rashin gani da wasu cutuka ke haifarwa wanda za a iya kara aukuwar hakan wato avoidable ko preventable blindness a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar abubakar isa da ke aiki a asibitin tarayya da ke abuja wato national hospital likita barka da wannan lokaci to likita kamar wasu cutuka ne ke haddasa makanta ko rashin ganin da za a iya kara aukuwar hakan abubuwan da ke sa makanta da za a iya kare aukuwarsu su ne kamar abu da ake kira cataract shine na farko don an kiyasta cewa akwai misali kamar miliyan arba'in da biyar a duniya na waɗanda ke makanta saboda wannan larura ta cataract a hausance yana yanar ido ita wannan yana abu ne wanda idan har marar lafiya ya je asibiti aka duba idon aka tabbatar yanar ce duka-duka za a yi mishi aiki kuma cikin kankanin lokaci ganin shi ya dawo so shi yasa kin ga tana ɗaya daga cikin abu da za a iya cewa za a iya karewa in har mutum ya zo asibiti ya je wurin da akwai kayan aiki da kuma ƙwararrun mutanen da za su iya yin wannan aiki cikin kankanin lokaci idan mutum zai dawo kuma gani zai dawo na biyu akwai abu da ake kira trachoma shi wannan kwayoyin cuta ke sa wannan eh, laruran har ta kai ga rashin gani trachoma a hausance wasu sukan ce da ita eh, motsanin ido ko kuma ciwon da datti da kazanta da rashin isasshen ruwa a wuraren da suke da ƙura da kuma iska ya fi aukuwa ita ce trachoma kamar a najeriya bangaren da ya fi aka fi samun waɗannan marasa lafiya su ne yankunan mu da suke suke kusa da hamada kamar jihohin borno yobe jigawa bauchi bangaren arewacin bauchi da kuma katsina sokoto da irin waɗannan jihohin su ne dai suka fi aka fi samun wannan ciwo na takoba abu na uku a gaba gaba waɗanda ke sa rashin gani zai iya sa mutum ya samu makanta wanda za a iya karewa shine uh, vitamin a deficiency wanda uh, larura ce da take samun yara mafi yawa waɗanda uh, saboda rashin isasshen abinci mai gina jiki akwai sinadarin vitamin a NPA e da baya samuwa saboda wannan karancin isasshen abinci mai gina jiki yake sa a sami larurar rashin gani yaro ya samu makanta to amma idan aka ba ma yaro abinci isasshe mai gina jiki aka kuma rika zuwa asibiti ana neman shawara daga malaman asibiti sai ka ga an tsare wannan daga afkuwa abu na hudu wanda waɗannan abubuwa duka muna tattare da su a yanayin yanki namu na duniya shine abu da ake kira onchocerciasis onchocerciasis ciwo ne da ake kira river blindness shi ma wani kuda shi ke yada wannan ciwo ya sa makanta amma akwai maganin da in mutum ya sha na rigakafi da kuma zuwa asibiti akan kari a gano matsalolin za a iya ba mutum magani da zai warke shi ma vitamin a deficiency idan aka ci gaba da ba ma yara wannan vitamin a supplements shi ma yakan kawo kariya ga rashin makanta trachoma ita ma tsafta yin aiki idan waɗanda ke sun samu larurar juyawan gashin ido in sun kifta idon su gashin su ya juya yana shafan gaban kwayan ido ido shi ne ke jawo makanta akwai aikin da ake sai a juya fatar yanzu gashin ba zai rinka shafa ido ba ko kuma a rinka cire uh, wannan gashin ido din akai akai zai hana makanta sa'an nan eh, in aka ba mutane ruwa isasshen ruwan sha mai tsafta kin ga mutum zai tashi da safe ya wanke idon shi don akwai uh, dangantaka na tsafta da kare afkuwar wannan ciwo abu na gaba shine uh, tsaftace yadda yanayin mutane suke zama mafi yawan waɗannan cututtuka kamar yadda na ce cututtuka mutane da suke samun mazauna karkara wadda babu isasshen ruwa da kuma kazanta yawa kin ga idan aka yi waɗannan abubuwa duka za a iya tsare al'umma daga afkuwa da samun wannan ciwo so kin ga ashe wanke ido akai akai da yaro ya tashi da safe a wanke masa wanke fuskar shi kwayoyin cutar da suke wurin kin ga an raba shi da shi shanu da dabbobi da suke kusa a riga suke kusa da mutane akwai kwayoyin cuta da suke kwari eh, waɗannan kudaje da suke ɗiban kwayoyin cuta su kai ga idan yara kin ga duk an riga an gare su amfani da kwayoyin magani na ointment na antibiotics da ake kira so idan yaro ya zo asibiti aka gan shi da wuri wannan kwatsar da take fita daga idon shi aka bashi magani take ga an tsare shi daga kai ga yanayin da zai kai ga abin nan ido ya tafi abu na gaba ciwon suga wanda ba a controlling din shi diabetes kenan duk wanda ke da diabetes in yana samun kulawa yana zuwa asibiti akan kari yana shan maganin sa ba zai kai ga diabetes in ya tsananin da zai lalata jijiyan idon shi ko ya ɓata. ta bayan idon shi ya kai ga makanta ba kin ga akalla waɗannan abubuwa biyar da na yi magana su ne a gaba gaba wanda za a iya maganin su akwai wasu daga baya wanda za su iya jawowa makanta amma waɗannan dai su ne na gaba gaba dukkan kuma daga shi yana da trachoma da vitamin A deficiency da onchocerciasis wanda river blindness da na yi magana da kuma diabetic retinopathy yawa suna duk za a iya maganin su ne dalilin da ya yasa ake cewa in mutum ya zo asibiti akan kari in Allah ya sa ya da aka bashi maganin da ya dace ya samu kuma kulawa da ta cancanta in Allah sa da bashi ba makanta. Likita waɗannan cututtukan da kai bayani mm. kamar su irin ita yana da sutra kuma da sauransu mm. shin akwai wani wato alama da suke nunawa ne don wani lokaci za ka ga mutum ma idan shi ko yana kaikayi ko kwanza amma bai damu ba mm. so akwai wata irin babbar alama da za ta nuna cewa ya kamata mutum ya je asibiti abu na farko mafi yawan abu da zai kai ga mutum ya je asibiti shine idan ya lura ganin shi yana rabu raguwa ta yaya za ka gane ganin ka baya <clears throat> bai inganta ba ko yana raguwa shine ka ɗauki hannunka guda ɗaya ka rufe idon da kake tsammanin cewa ke da matsala ka buɗe ɗaya sa'annan in ka duba abin da kake saba gani kullum sai kuma ka rufe shi da kake ganin ka kuma barin wancan a buɗe su ta nan ne ka iya ganewa ganin ka yana raguwa ko baya raguwa abu na biyu idan ido yana hawaye ko yana ciwo ko akwai kwantsa ko ido ya ja duk waɗannan alamomi ne ko abubuwa ne da mutum shi mara lafiya yake ji ji ga jikin shi idon shi ya yana hawaye a'a ka tashi da safe ka ji idon ka yana kwantsa ko yana kaikayi duka alamomi ne cewa dai akwai wani abu da ke faruwa abin da ya fi dacewa shine mutum ya fara zuwa asibiti a duba a gano a bambance mishi a tantance mishi wanne ne dalilin da ya sa waɗannan abubuwan suke faruwa wani abun ba mai tsanani ba ne wani abun kuma alama ce ta sai a sake kara bincike yaya za a kwatanta ma yawan mutanen da suke makancewa bayan za a iya maganin abu musamman ma a najeriya Najeriya ƙasa ce babba kuma tana ɗaya daga cikin ƙasashen da ake cewa ƙasashe masu tasowa. So ba matsalar Najeriya ba ce duka yankunan duniya irin masu yanayi irin na Najeriya. Na farko akwai ƙarancin isassun ma'aikatan lafiya. Bayan ƙarancin isassun yawan ma'aikatan lafiya akwai kuma ƙarancin isassun institutions na da za a iya kula ma da mara lafiya. Asibitoci kenan tun daga ƙananan hukumomi ko yankunan karkara zuwa abin nan matakin jiha da kuma matakin tare. tarayya abu na gaba in ma an samu ma'aikatan an kuma samu asibitocin shin kayan aiki da za a iya amfani da su a yi wa marasa lafiya aiki shi ma matsala ce bayan wannan in ma an samu kayan aiki to abubuwa ne wanda kuma akwai bukatun akwai bukatuwar shi mara lafiya ya san ma cewa yana da amfani ya je asibiti mafi yawan mutanen mu na karkara ba su ma da isassan ilimin ya cancanci su je su duba su je asibiti za su ga cewa bata lokaci ne akwai magungunan gargajiya da za su iya ko akwai matakai kuma da haɗi a again da talauci bayan rashin ilimi isasshe akwai kuma talauci rashin abin hannu isasshe ko da mutum yana so ya je wani lokacin saboda larurar yau ba zai iya samun damar da zai iya zuwa asibitin don ya samu wannan kulawar ba sa'annan ma'aikatan in ma akwai su akwai buƙatar mutum ya samu training kwarin cewa akan abin da kake yi wanda ka sani yau a sake maimaita maka ana maka refresher course don ana maka yau ana maka hora ana kana samun horo akai akai from time to time nan abin da ka sani jiya mai yawa ko wani sabon abu in ana wannan yana suna taimaka so waɗannan matsalolin kin gani suke jawo mana ki samu cewa mutane gashi dai mutum yana son asibiti ma ko kana son ka je challenges na kula da marasa lafiya a yankunan mu ba za a samu yadda ake so saboda waɗannan dalilai. To masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr zailani abubakar isa sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu kasance lafiya To a gaida malamai sai kuma sakonni da kuke aiko mana ta hanyar imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne haruna mohammed katsina shugaban muryar jama'a kace shugaba buhari mun ji kana yunkurin fitar da wasu makudan kudade domin zuba su a fannin tsaro to mu fa mun gaji da gafara sa hakan ba ma ganin kaho idan har ba za ka rika bin yadda kudin ke tafiya ba to gara ka bar fitar mana da dukiya kuna yin shagalin uwar tsatso mu kuma ko oho sai ra'ayin isa lawal girgir To ra'ayoyi da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga tishin muhimman kanin labarai. Amurka da Jamus sun yi wani haɗin gwiwa don yaki da masu musanta kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma jinin su Wani kokari da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce zai tabbatar da cewa al'ummomi na yanzu da waɗanda za su zo nan gaba sun ilmantu kan kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa da kuma ɗaukan darasi daga shi. Da yake jawabi a yau Alhamis ɗin nan a bakin tunawa da Yahudawan da aka kashe na Turai a Balin. Blinken ya ce masu musanta kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa da kalaman nuna wariya ga Yahudawa suna tafiya kafaɗa da kafaɗa tare da kalaman nuna wariyar launin fata da sauran nau'ukan nuna wariya. To masu saurare da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana lokacin da za mu kawo muku labaran wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babale da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya haɗa shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.